الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki wanda ya bamu lafiya ya bamu imani ya azurta mu da zuwa wannan rana a yau ta 26 ga watan ramadan shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan 6 shekara ta 2017 miladiya insha Allah ta'ala za mu kammala karatunmu da muke gabatar a masallaci mai albarka na lamido ako akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za mu cike a kan matarsa ta bakwai ita ce zainab bintu jahash allah ya yarda da ita wanda kuma bayan mun gama da bayanin ta shi ne za mu rufe wannan karatu na wannan shekara insha Allah ta'ala a rarraba kyaututtuka ga wanda Allah ya zaɓe su ya ba sannan kuma sai mu yi addu'a mai muku bayi bayi da fata alheri insha Allah idan za ku iya tunawa jiya muna magana ne akan wannan mata zainab binti jahash wanda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya sama mata miji wanda kuma mata nuna ma ba ta son mijin da ita da dan uwanta abdullahi ibn jahash amma daga baya dai sai da aka yi wannan aure to daga baya dai aure dole ya rabu tun da kun ga babu soyayya a ciki sai suka rabu Allah da hikimarsa bayan sun rabu sai kuma gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya zo zai aure ta wanda shi ya hada auren shi ya yi mata hanya shi ya hada ta da mijin sai gashi kuma yau mijin nata da kansa shi ya zo yake mata magana cewa gashi annabi yana neman ki je aure wani abu mai ban sha'awa mai ban mamaki kwarai zainab zaidu ya sake ta ta gama inda ta. sai manzan allah san sani ce to tun da auren ku bai yiwu ba da ita ta ƙi ka je ka ambace ni a wajenta ka ba ta labari na ka ce mata ina son ta zan aure ta saboda annabu baya so ta tozarta baya so ta wulakanta baya so ta shiga wani hali na ni kai zai je tashi ya tafi cikin ladabi da biyayya ya je ya samu tsohuwar matarsa wanda ya sake ta ya ce albishirinki manzan Allah ya aiko ni ya ce na bashi na baki labarin sai yana son ki wannan mata abun mamaki sai ta ce to na ji na gode amma ni ba zan aikata komai ba sai na yi istikhara sai na ba wa Allah zaɓi sai na yi addu'a ki duba matsayin annabi ki duba darajar annabi ki duba kimar annabi ki duba ɗaukaka annabi sallallahu alaihi sallama amma lokacin da annabi ya bata labarin ko aka gaya mata annabi yana son ta cewa sai za ta yi addu'a istikara. menene addu'ar istikara ya ku iyayena mata ita ce idan mutum ya himmatu zai yi wani abu kuma bai san wannan abin akwai alheri ko babu ba to sai ya shirya ya sallah a biyu ba ya tafarilla ba ya karanta fatiha da kulliya da kafiruna ya karanta fatiha da kulhu wallahu ko kuma ya karanta fatiha da kowace sura da ya ga dama fatiha da kowace sura da ya ga dama sai ya yi addu'a ko dai a cikin tahiya ko kuma bayan ya gama tahiya اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وانا يتشي الدؤر استخارة وانا من mun بياني وانا اتباع وانا ذاتي إذا wa وانا أبو الشيء هنا لكي yi ما abu ashe استخارة